العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya je idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da biyar kafin haka ga waɗansu 'yan tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan cewa bai ji labarin tsayawar wata ba ranar da aka ce wata ya tsaya sai ya waye gari da safe ba tare da niyyar azumi ba da rana sai ji labari cewa ai jiya wata ya tsaya me ya kamata ya yi abin da ya kamata ya yi a nan take zai kulla niyyar daukan azumin watan ramadan idan ya fara cin abinci sai ya daina in bai riga ya fara ci ba ba zai ci ba ya kulla niyya a nan lokacin da ya ji labarin tsayawar ganin wata ba zai ci ba zai sha ba har sai rana ta faɗi sannan kuma azuminsa ya yi bayan sallah baya bukatar ramuwar ko guda ɗaya wannan shine zance mafi inganci wanda ke goyon bayan hadisai riwayar abdullahi dan umar da salma bin al aqwa a cikin sahih bukhari a kitabu siyam domin a da can kafin shar'anta azumin watan ramadan azumin ashura shi ne wajibi lokacin da aka faranta watan ramadan sai aka mayar da shi mustahabbi a ɗaya daga cikin ranakun ashura sai manzon Allah ya bada shelar cewa a faɗa wa mutane wanda ya waye gari ya fara cin abinci to ya daina wanda bai riga ya fara ci ba to kada ya ci yau ranar azumi ce kaga umarni ne na wajibi amma bai ce musu gobe kuma ku rama ɗaya ba tare da cewa a wannan lokacin azumi wajibi ne wato dai a takaice wannan sai kai mai zuwa ga mas'alar tabyitun niyyati fi siyam wato mutum ya kwana da niyyar yin azumi ka'ida ita ce azumi na farilla dole mutum ya kwana da niyya kafin alfijir ya fito ya kulla niyya a wani bangare na dare kafin fitowar alfijir azumi na nafila ya halatta mutum da rana ya kulla niyya manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo waye gari da safe ya zo ɗaya daga cikin gidajen matanka yace akwai abin karin kumallo idan an ce i sai karba ya ce idan an ce babu sai ce fa inni sa'im to azumi ne sai ci gaba da azumi a ce wajibi ne azumin farilla mutum ya kwana da niyya amma wanda bai ji labarin ganin wata ba sai washe gari to shi wannan ya zama mustafnan ne min al-hukm al-am kamar togaciya ne daga hukunci ga mamme na wajibcin kwana da niyya sai fa in mutum bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye sannan da labarin ganin wata to ya halatta ya kulle ne sa lokacin nan da rana amma yana da labarin wata ya tsaya bai kulle niyya ba sai wace gari da rana yace zai kulle niyya to bai da azumin wannan yinin dole sai ya rama ina ba ta mu fahimta mutum ne ya zo masallaci lokacin da limami yana hudubar juma'a zai iya yin sallar nafila ko ba zai yi ba zance mafi inganci zai yi sallar nafilansa ba ma ya halatta ya sallar nafila ba dole ne yayi don hukuncin yin liɗe wato tahiyatul masjid wajibci bisa ga zance mafi inganci hadisi ya tabbata cikin sai muslim manzo Allah na cikin hudu ba wani sahabi ya zo ya zauna sai manzo Allah ya ce da shi asallaita raka'atayn kai sallar raka'o'i guda biyu yace a'a sai ki tashi kai sallar raka'o'i guda biyu sai kuma ya kalli sauran jama'a mahalarta sallah yace idan ɗaya daga cikin ku ya zo ranar juma'a limami na hudu ba to kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu amma ya gajarta karatun da ke cikin su to kaga wannan hukunci bai shafi kususiya na wancan sahabin ba dan waɗansu malamai na kokarin tawilin wancan hadisi cewa ai sahabin ya zo ne da matacciyar riga cikin shiga ta talauci da wahala to sai manzon Allah yayi hikima yace ta kai sallar nafila ma'ana dan mawadata su ganshi su yi masa sadaka ba wai dan yin sallah din ba to kaga wannan tawili ne ko shakka babu manzo Allah sai ka cewa ku kyautata wa wani ku yi wa wani ihsani kalmar wa ahsulu duk ba ta dace wannan babun ba har sai manzo Allah ce tafi kai nafila sahabbai ko ba sa jin larabci da Allah ce wa ahsulu inna Allah yuhibbul muslimin ko shakka babu wannan tawili ne wanda yake manesanci yayi nesa da ma'anar hadisi wannan kuma yake cewa da yanka rago a ranar suna ba a yi bayanin adadin da za a yanka ba Allah saka muku da alkhairi idan ɗa namiji ne mutum yana da hali zai yanka rago guda biyu shine ya dace da sunna idan ya mace ce zai yanka rago guda ɗaya idan mutum baya da hali ko namijin ne sai guda ɗaya shi kenan idan ma bai samu daman guda ɗayan ba to sai ya bari zuwa sati mai zuwa in sati mai zuwa bai samu ba sai bari zuwa sati na uku sati mai zuwa idan bai samu ba shi kenan ya faɗi a kansa ba wajibi ba ne ba a ce ya ci bashi ba wato addinin musulunci yana da sauki kar musulmi ya matsanta kan kamar da ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim wata fadakarwa za a yi game da mata da suke sa matsatsun kaya da suke matsi jikinsu su bayyana al'auransu musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu fadakarwar da zan yi musu a takaita abin da ya tabbata cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa yakunu fi akhir zaman nisa'un kasiyatun ariya a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara suke ibn abdul bar wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'aurarsu ba to dukan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharaɗi na hijabi in ya zanto wadatacce ta ya rufe ko ina a jikin ke in banda tafin hannu da kewayen fuska duk wanda zira'in ta yake waje gashin kan ta yake waje wuyan ta yake waje ta ke waje ma'ana a tsirara suke ta kidan ta suna cikin ya kasiyatun ariya ha kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace tana cikin ya kasiyatun ariya gasar tufafi amma tsirara suke dan ƙara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki ha kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gaman mai saka bane mai sharshara ne ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki tana cikin kasayatun ariya ha kuma idan mace ta sanya turare ko mai shafawa mai kanshi wannan kayan an tsine mata har zuwa lokacin da za ta dawo gida haka manzo Allah bai da cikin hadisi su waɗannan kasiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatun ku tsine musu domin su din tsinannu ne aikin ba karami bane ba sai kuma yace wallahi la na rihal janna yake wallahi ko kamshin aljanna ba za ka ji ba wa na rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga ratar tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza haka ya faɗa a wannan riwaya amma a wata riwaya ya fassara min masirati khamsi mi'ati am ana jin kamshin aljanna sun tsawon tafiyar shekara tafiya ɗari biyar ana jin kamshin aljanna to su kamshin aljanna ma ba za su ji da haka ya ƴar uwa musulmi ki suturce kanki ki tsare mutuncin ki ki tsare mutuncin gidanku abin da yake wajibi ga iyaye su tilasta wa ƴaƴansu yayye su tilasta ma kannansu mazaje su tilasta wa matansu yayin da za su fita gida su fita ta mutunci wanda za su rufe jikinsu kasu zanto kasiyatun ariya gasar tufafi amma kuma a tsirara domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu sannan lallai hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba ba na ado bane ba kaya ne ba yabo ba fallasa ba zaben sarauniyar kyau ki ba to ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara gashin kanki a waje kuma da an yi magana ta dariya da wanda ba dariya ba ki dariya ki yi murmushi ki shafa hoda ki shafa jambaki ma'ana kamar kina kada kanki da rarrawa kina cewa gani hotel ina mai sai wannan rashin mutunci kenan rashin kyautawa kenan sannan kina cikin la'antar ubangiji sannan kina cikin kaskanci ranar tashin kiyama sannan duk wani mai mutunci ba zai sha'awar ki ba sannan kin zama araha da wanda ya kai matsayin ki da wanda bai kai matsayin ki ba kowa na iya taya ki yadda kika san abincin da ya kwantai mai tina neman kai da shi haka kika zama araha a gaban maza kowa ya rena ki kada ki dauka cewa burgewa ki kada ki dauka cewa cinyewa ne ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don wa titi ado don matsayin ku daya ke ma kina yawa titi ado da wanda ya bada kuɗin sadaki da wanda bai bada sadaki ba kowa na kallon ki a araha mai mutunci ita ce wanda ba wanda ya zai kalli inda za a yi sha'awa a jikinta sai ya biya sadaki a sisirce cikin mutunci wannan ta san mutunci kenan amma ke matar kowa ce duk inda kika wuce mayu suna bin ki da ido in ma wani bai gani sai zan dan uwansa ga ta nan ga mu gwan nan don yi amfani ke dan Allah wace ce za ta zo ta zama haka waye zai so kanwarsa ta zama haka wani uba ne mai mutunci zai so yarsa ta zama haka amma sai ga iyaye suna kallon yayansu suna yin wani ko da hujjar boko ko da hujjar yara ne matasa ko da hujjar in ta girma ta daina to wace maka za ta girma ta daina idan ta mutu kafin ta girma ba sai ga wa yana ganin kandansa a cikin wannan shiga wani namijin ma mara kishi da yus wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba yana ganin matarsa ta yi irin wannan shigar wani ma in matarsa ta sa hijabi shi bata burge ba so yake yi ya nuna wa abokanansa kan matarsa a gani a ce shagewa ne ba ta suke kyawa ce ma'ana sai an zage ta hankalin su ke kwanciya haba wani irin ci bayan tunani da ci bayan kwakwalwa muke da shi har muka kai irin wannan matsayi ma'ana matarka ta zama ba ta ka kai ɗaya ba ta ku kai da abokananka Allah rufa mana asiri Allah ganar da ku. amma lalle ya kamata eh, ƴaƴanmu da kannanmu mata su fahimci haɗarin da suke fuskanta cewa sun shiga ne cikin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa wai akwai sharifi waɗanda wuta ba ta cin su ba gaskiya bane babu wani sharifi da wuta ba ta cin su har ana cewa wai su a ranar tashin kiyama da ruwan sanyi za a yi musu azaba duk firiza za a sa su ba gaskiya bane ba idan an ce kalmar sharif a larabci abin da take nufi mutum mai daraja mai mutunci to akan ce sharif kuma ana nufin wanda yake da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin ahlul bait duk wanda silsila ta cewa shi wani dan wani ne ta tabbata cewa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidaje guda shida din nan to ya zama cikin alu ne wato su ne alu aqil iyalan gidan aqil da alu ali iyalan gidan ali bin abi talib da alu ja'far iyalan gidan ja'far bin abi talib da alu abbas ibn abdul muttalib da alu hamza ibn abdul muttalib da alu nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar gidan zurriyar gidan annabi duk wanda aka bi sarsalarsa cewa shi wani ne dan wani ne har zuwa gidan aliyu ko aqilu ko abbas ko hamza ko ja'far ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ya zama sharifi yana cikin alul bait yayin da aka tashi yi wa annabi salati sai an sa shi a cikin salatin ya zama cikai a ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ya shafi dukkan wani zika na gidan annabi wanda yake mukusanci ko manisanci to amma tun da shirkaka tana da irin wannan matsayi sai ya zanto cewa ana da'awarta irin yadda aka rika yin da'awar annabka. manzo Allah tun da ransu suke cewa za a samu mutum talatin gagga da za su yi da'awar annabta kullum yaz'umu annahu nabiy wala nabiyya ba'di ila yawmil qiyamah kowanne zai rika cewa shi annabi ne shi annabi ne abin shi to kaga an yi da'awar annabta ba ballantana da'awa ta shariftaka mutane nawa ne yau a duniya kowa sai ce ai shi sharifi ne ai shi zuriyar gidan annabi ne eh, ta bangaren Fatima ko ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan ko ta bangaren Aliyu ko kowa na kokarin sai ya jiddo to irin yadda wanda ya da'awar annabta ya zanto annabi ya samu suna dajjal makarici to haka wanda ya da'awar sharifsaka cewa shi jikan gidan annabi ne bayan tarihi bai nuna hakan ba shi ma ya zama makarici ina fata an kuma kaddara kai jikan gidan annabi ne ko baka yi aiki irin da ke amfani amfanin kasancewar ka jikansa kan amfani kasancewar ka jikansa ba zai amfani ka ba sai in ka imani da shi ka bi sa ba kai bid'a ba ku kirkiro ah, bid'o'i cikin addini amma in kai sunna wannan shine abin da zaka samu tsira da shi wanda ya ko bid'a babu yanda za a yi samu tsira da haka ya kamata mu kiyaye wannan sa ce sharifi wuta ba ta su ba wani sharifi da wuta ba ta ci ko da kaga suna wasan wuta su sanya karfe yayi ja su zo su dauka su sa su lace shi da duk wannan tsafi ne akwai wanda yake tsafi ne tsantsa akwai kuma waɗanda ake samun waɗansu itace da ciyayi a daji makera sun san su idan ka daka su ka kwaba su da ruwa ka shafe jikinka ko ka ɗauki wuta ba za ka ji zafinta ba shi yasa lokacin shekul islam ibn taymiya an samu irin wannan sharifai din yan bogi wani zana cewa ai shi sharif ne kauri kauri zai dauki wuta ibn taymiya yace na yadda ni da kai mu zo mu shiga cikin wutar idan an hura amma kai wanka a gabana ya je ya kwaba duk wani magani ya sassa ko da yanzu a asibiti ba akwai abubuwa da dama da za a sa maka ba ko a maka wata allura wanda za ta kashe maka jikinka wanda a soke ka da allura ba za ka ji zafi ba a tsaga a yi kaza a yi kaza a yi maka operation ba za ka ji zafi ba to wannan kuma wani dabo ne ko abu ne wanda yake da zahiri zahiri ne to kamar ire-iren waɗannan ne duk wanda ya bincike a cikin ciyayin daji zai iya samun wannan chemicals abubuwa ne za a dauka a har hada shi kenan ba za ka ji zafin wuta ba amma da za ka wanke hannunka za ka ji zafin wuta to sai su fito suna ta su sharife ne sai su wata doguwar ulaga doguwa sai mutum ya rike katon sanda kuma yana yawo yana cewa a bashi dan girman kakansa wa a bashi dan annabi to su kuma sharife na gaskiya ba sa cin saraka dan Allah ya haramta musu cin saraka to kaga daga lokacin da sharifi ya karɓi zakka ƙarya yake ya kare ta kansa duk mai da'awar shi jika annabi ne je ka bashi sadaka a boye ka ce ga wata dubu hamsin ka fitar zakka billahi lazai in ya karɓa ƙarya yake shi ba sharifi ba an haramta musu cin sadaka ina ga bari mu bari haka ko ala kulli halin dai shartaka ana da'awarta ayi ƙaryarta yadda aka rinka yin ƙaryar annabta da sauransu mai tambayar karshe abin da yake cewa wai mutum ne musulunta kuma sunan babanka Moses ko Moses Moses ya halatta ya masa ya halatta a cigaba da kiransa Ahmad ibn Moses ko ba za a kiransa ba za a kira ka da wannan sunan ai kai Ahmad shine sunanka sunan babanka ba za ka iya canja masa ba sai in shi ya musulunta ba ka da ikon canja babanka suna dole yadda yake kowane da shi ko ka ko sunan shi to za a sa maka suna Ahmad ibn Katako babu yadda ka iya daraka sai in shi ya canza da kansa sannan ya tambayar karshe yake cewa su yan ataba akwai matsala da take damun su shine za ga suna daukan mata ko kuma su dauki mutum su kai shi gidan giya ko su dauki mutum su kai shi coci ko su dauki mutum su kai shi wurin wani sabo me ya matsayin irin waɗannan abubuwa da suke matsayin su harama Allah ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan idan mutum ya zo ce maka cocin da ke wuri kaza mashaya da ke wuri kaza gidansu ne wa da ke wuri kaza ka dauke shi ka kai shi ka ka san inda kai shi amma sai faɗi sunan titi bai faɗi sunan wurin ba sai ka ɗauke shi kai za ka kai shi wannan titin sai da ka je ka ajiye shi cikin gidansu ne ma shiga wannan baka da laifi sai ga gidan karuwa shi ga wannan baka da laifi sunan unguwa ya faɗa ko sunan street ko sunan road cewa wuri kaza sai ka kai shi wannan baka da laifi amma mashaya ta wuri kaza daidai idan kai kwana wuri kaza sai ka kai shi kuma ka tabbatar cewa kana kana da laifi to amma daukan mata wannan shi kan shi ne yake cikin babbar matsala domin wahalar su shine idan ka ce kar mata su hau a taba gaba daya to za a samu matsaloli sosai a cikin rayuwa akwai unguwanni na nesa daga gari inda motocin haya kamar irin yan bus da yan taxi ba sa zuwa dole sai yan a taba da suke zuwa kila ko mace za ta bukaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani wuri to kaga akwai wahala ta tafi a kasa ba za ta iya ba ta hau a taba kuma za ta haɗa jikinta da wani ɗaya namiji ko musamman waɗansu yan a taban ba sarki idan ya ɗauki mutum sai rika taka birki da gangan ko ya rinka bin wuri mai kwazazzabo da akwai su irin waɗannan to kaga nan a akwai matsala ko shakka babu mace jikinta ya taba jikin ɗan namiji akwai haramci to amma ka tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wace ba ko kunci mai tarin yawa a nan gudun sai a ce fattakullaha mastafa'atu ita idan za ta hau bayan mashi ɗin ta tabbatar ba irin yan gada-gada din nan bane ba akwai yan ataba wanda suke yan gada-gada da ka gansu da ƙananan kaya sun sa wani Ingila su a idan su kaga za a yi tsiya da su irin waɗannan akwai wanda za a gansu cikin mutunci da riga da hula duk wanda ka ga ya kafa hula yana a taba to ai ba zai gudun da hular za ta faɗi ba zai tafi a hankali ko ba haka ba ba kuma zai ganganci ba ma'ana dai fattakullah masfatun amma irin wannan yanayi gwamnati ce ya zama wajibi akan ta samar da ababen hawa wadatattu da za su rinka ɗaukan mutane daga wuri kaza zuwa wuri kaza gwamnati ce ya zama wajibi akan ta don kwatanta dokar Allah a ban kasa ya kasance ta samar da motocin haya waɗanda suke keɓantattu na mata kamar yadda aka yi a waɗansu jihohi ɗin kamar jihar zamfara da jihar kano da waɗansu wurare an samu gwamnatoci sun ɗanyi kuma an samu waɗansu kuma masu arziki su ma sun ware motocinsu domin ɗaukar mata kowa ya riga san idan da zaka sa mota a fassa ofis daga nan gurin cewa wata ta tafi bama road wata ta tafi dambuwa road wata ta tafi bulunkutu wata ta tafi ina ne hanyoyi manya-manya inda mutane ke bi ka ce waɗannan dan mata kaɗai to za ka rage wannan matsala ko shakka babu ka nasara akan murkushe ta gaba ɗaya yana da wahala amma za ka rage faɗinta to wannan shine abin da yake wajibinmu gwamnati da jama'a gaba ɗaya tunda kowa yana yana ana son ya ji tsoron Allah kuma kowa yana son ya shiga aljanna ranar tashin kiyama to Allah shi mana gamda katar me Allah mada kuke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وبنجي سي إذ قالت الملائكة tunawa al'ummarka lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin mil. ubangiji ta'ala na yi miki bishara da wata kalma daga gare shi ba wai ana mata bishara da kalmar bane ana mata bishara game da wani jariri da za a samar da shi ta hanyar furta kalmar ita ce kalmar kun fa wanda idan an furta ta ne sai annabi isa alaihi salam ya kasance wato shi ba shi ne kalmar ba a'a shi sababin samuwarsa ne faɗin kalmar ina fata an fahimta yubashiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan ismuhu al sunansa shine Almasihu masih isa ibn maryam wato isa ɗan na maryam wajihan wanda yake mai matsayi da daraja fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa minal muqarrabin kuma yana cikin bayi makusanta wanda Allah ke kusanta shi zuwa gare su eh, kusanta shi zuwa gare shi wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla sannan kuma zai rinka yi wa mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanen goyo wa kahlan sannan zai rinka yi wa mutane magana bayan ya girma ya zama babba wa min as-salihin sannan kuma yana cikin salihan bayi wato aka turo mala'iku sai bishara ga Maryam wato cewa Allah madaukakin sarki zai azurta da mai wannan matsayi ga sunan shi tun kafin a halitta shi tun kafin a haife shi ismuhu almasihu isa ibn maryam lafazin almasihu din lakabi ne lafazin isa shine suna din ibn maryam kuma nisba din sa kenan dangantuwa zuwa ga mahaifiyarsa ya tabbata a cikin hadisi riwayar bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya kammala karatun tahiyya ta karshe kafin ya sallama yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min al ma'sami wal maghram yana neman tsari daga abin amara guda hudu daga ciki yana neman tsari daga fitinan masihud dajjal mahallin shahid cikin hadisin an ambaci dujal kuma aka sa masa almasihu a nan kuma an ambaci annabi isa kuma shi ma sai aka ce masa almasihu to shine malamai ke cewa bambanci shine shi dujal ya zama masihu dalala shi annabi isa ya zanto masihul huda wato wancan masih ne na bata wannan masih ne na shirya sannan shi lafazin almasih ala wazn fa'il wato fa'ilun bi ma'ana fa'il wato almasihu kenan an ambaci dujal da suna almasihu li'annahu yamsahu al-ardh bi qadamayhi zai zagaye duniya da takonsa kafafunsa guda biyu cikin kwanaki 40 kamar yadda manzo Allah bai na cikin hadisi riwayar muslim a wannan kwanaki 40 kwana 40 din farko yinin farko daga cikin kwana 40 tsawonsa daidai da shekara a kidayar mu ta yau yini na biyu wato daidai da wata ɗaya yini na uku zuwa na ƙarshe sai ya zanto daidai yake da tsawon yinin mu na yau awa goma sha biyu adadin kwanakin da dudar zai kenan amma a cikin waɗannan kwanaki arba'in sai ya kewaye duniya gaba ɗayanta inda ba zai samu damar shiga ba sune wurare guda biyu makka da madina saboda idan ya je shiga zai samu mala'iku sun yi wa garin da'ira suna gadi bai sai shiga ba sai dai zai kururuwa don magoyin bayan shi a ciki zai fito ya bi shi zai zo da abubuwa na ban mamaki zai zo kabari ya tayar da mai kabarin ya tashi a gabansa kana gani zai ce sama ki ruwa ta yi ƙasa fitar da tsirrai ta tsirar ya yi da'awar cewa shi Allah ne to shi sa zanto addajjal din kenan domin daga addajlu ne addajlu a cikin larabci shine al-kazib sai zanto addajjal yani al-kazzab babban makarfi ta taccen makarfi ka ko san ba makarfi a duniya irin wanda zai yi da'awar ilahantaka ya ce shi Allah ne ina fata an fahimta to kaga shi ta inda ya samo sunansa kenan almasihu li'annahu yamsahu al-ardha bi kadamaihi amma annabi Isa alaihi salam kamar yadda aya za ta nuna nan gaba shi masihul baraka ne sannan masihul huda ne wato zai shafi mara lafiya ya warke ya shafi makaho makaho ya warke ya shafi matacce ya ce tashi da izinin ubangiji mataccen ne ya tashi da izinin ubangiji kamar yadda ayoyi za su nuna mana to wannan shine fuskar sanya wa kowa suna almasihu a kenan sunan almasihu suna ne mujmal zai iya daukar ma'ana mai kyau zai iya daukar ma'ana mara kyau ya danganci cewa wa aka jingina mu shi ko kuma kar mu ce suna laqabi na almasihu laqabi ne zai iya daukar ma'ana mai kyau da mara kyau idan an jingina shi zuwa ga annabi isa sai zanto kyakkyawar ma'ana yake nufi idan an jingina shi zuwa ga dujjal sai zanto mummunar ma'ana yake nufi ismuhul masihu isa ibn maryama wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi zai magana da mutane tun yana yaro jariri akan zanan goyo wa kahla kuma zai magana da mutane bayan ya girma ya tabbata cikin hadisi riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam yatakallam fil mahdi illa salasa ba wanda ya taba yin zance alhalin yana yaro abun dauka a zanan goyo sai mutum uku mutum na farko Isa alaihi salam na biyu wa kana fi bani isra'ila rajulun yuqalu lahu jurayj kisa ce manzon Allah zai bayar ta wani mutum cikin banu isra'ilawa da ake kira da suna jurayj kana yusalli wata rana yana cikin sallah faja'athu ummuhu fada'athu mahaifiyarsa ta zo sai ta kwala masa kira juraiju jurai wa kana juraijun fi sawma'atihi yana cikin ɗakinsa da ya killace kansa a cikin dan ibada fata'arradat lahum ra'atun wa kallamatu fa fa qala wato lokacin da yake sallah din nan mahaifiyarsa ta zo take yake fa qala sai ce a wata ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji me zan yi in ci gaba da ta ko an ci kiran mahaifiyata a shari'ar su a wancan lokaci idan mutum na cikin sallah mahaifiyarsa ta kira shi dole ya yanke don haka sai ya samu kansa cikin yaya zai yi ci gaba da sallah ko ya je an ci kiran mahaifiyarsa sai kawai ya ga bari ci gaba da kiran bari ci gaba da sallah ba zai yanke ba sai ran mahaifiyarsa ya kwaci fa qalat sai ta ce Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat sai ya Allah kar ka karɓi rayuwarsa har sai ka haɗa shi da sharrin karuwai a ga mummunan addu'a ce wannan ko shakka ba wa kana jurayjun fi sawma'ati jurayj yana cikin ɗakin sa da ya killace kansa dan ibada fa ta'arradat lahum ra'atun wa kallamatu fa abat fa aba sai wata mace ta zo ta same shi a ɗakin sa ta nemi ya fasikanci da ita sai yaki fa atat ra'iyan fa amkanatu min nafsiha sai ta ta samu wani mai kiwon dabbobi ta bayar da kanta gare shi har yayi fasikanci da ita fa waladat gulaman sai ta haifi yaro fa qalat min jurayj sai ta ce ai wannan dan da jurayj ne kaga Allah ya hada shi da sharrin karuwai din kenan dan jurayj ne shi fa jurayj ki yayi fa fa atauhu sai mutanen gari suka ce kaga munafiki yayi wata buka a bayan gari kamar gaskiya sai suka zo fa kasaru sauma atahu suka rusa dake wa anzaluhu suka fito da shi wa sabbuhu suka faɗa masa dukkan wata bakar magana ran sai baci fa tawadda'a wa salla sai alwala ya je shi da sallah bayan yayi sallah ya gama yayi addu'a wa salla ko mu ce yayi sallah ko mu ce yayi addu'a thumma atal gulam bayan ya gama addu'a ya zo wajen yaron fa kala yace man abuka ya gulam yaro yi bayani wane ne babanka kala sai yace arra'i Wani mai kiwon dabbobi wato kaga ya barrantar da jurai kenan kalu sai suka ce ne sauma a takabin za za mu je mu gina maka ɗakin ka da zinari da zinariya kala la yace a'a illa min tinin ku gina mun da kasa yadda ɗaki na yake da kasa wa kan wato kaga wannan shine yaro na biyu kenan da ya magana yana jariri ina fata an fahimta wato daga annabi isa sai wannan kenan abinda wannan ke nunawa abinda ke kira karamatul auliya waliyai suna da karama ko shakka babu wannan karama ce ta bayyana ta Allah ya karrama Jurayj da ita a sarari ta yadda ya addu'a ya roki ubangiji subhanahu wata'ala yaron nan yayi magana dan ya bada shaida akan cewa ba shine mahaifinsa ba tunda mutane sun dauka cewa shi mazinaci ne na uku wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani isra'il cikin bani isra'ilawa a wani lokaci an taɓa yin wata mace tana shayar da yaronta da rajulun rakibun zu ta. sai wani mutum a haikan dabba a cikin shiga mai ban sha'awa ya zo ya wuce fa qalat sai matar ta ce allahumma ja'al ibni mislahu ya allah ka sanya ɗana bayan ya girma ya zama kamar wannan mutum fa taraka sadiyaha yaron yana cikin shan nono yana tsotson maman mahaifiyarsa sai ya saki nonon wa aqbala ala rakib ya kalli wanda yake kan wannan dabba fa qala ya allahumma la taj'al li mislahu ya allah karka sani kamar wannan sun ba aqbala ala sadiha ya kalli sannan kuma ya koma ya kama maman mahaifiyarsa ya musuhu ya ci gaba da tsotsa yana ka qala abu abu hurairah yace ka anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yamussu isba'ahu wato kamar gani ina kallon annabi yana tsotson dan yatsansa yana kwatanta mana yadda yaron ke shan nona wato manzo Allah yana haka ya ci gaba da shan nonon kenan dan kusanto musu da nesa thumma marra bi amatin ana nan kuma sai mahaifiyarsa tana dauke da shi yana shan sai ta wuce ga wata mace baiwa fa qalat sai ta ce Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi ya Allah karka sanya yata ta zama kamar wannan mace baiwa kaskantacciya fa taraka nan ma sai yaro ya saki maman mahaifiyarsa fa qala ta Allahumma ka sanya ni in zama kamar ita fa sai uwar ta ce lima ce wani irin ɗa ne wannan na ga mutumin kirki na ce ka zama kamar shi ka ce a'a ga wata kuma kaskantacciya na ce ka ce saboda me fa qala sai ce arrakibu jabbaru min aljababira wancan da ke ganshi akan abin hawa cikin shiga mai ban sha'awa wani azzalimi cikin azzalimai ne irin masu mulkin danniya da zalunci da babakere wa hadhihi al-amatu yaquluna sarakat sariqat zanat wa lam taf'al wannan baiwa ku take ga an biyo ta ana jifanta ana cewa ta yi zina ta yi sata ƙarya ake mata ba ta yi zina ba ta yi sata ba to da ake na zama azzalimi gare zanto ni ne aka zalunta mahallu shahid dai a cikin hadisin wannan yana cikin yara ƙanana da suka yi magana tun suna cikin zanen goyo ina fata an fahimta shin wannan ya taƙaitu ne akan guda uku nan ko banda waɗannan akwai wani yaro da ya magana yana yaro kankani banda guda uku nan banda annabi isa banda sahibu jirai banda wannan yaro wanda yake shan maman mahaifiyarsa akwai a cikin hadisi ruwayar muslim hadisin da yake maganin ashabul ukudud da aka kamo su ana jefa su a cikin wuta ai an taho da wata mace da goyenta ana kokarin a tura ta cikin wuta tana kokarin togewa ta ki shiga ɗanta da yake goye ba a bayan ta ko tana tallafa da shi yace mahaifiyata yi hakuri mu shiga suka shiga yana yaro kankani ne kaga hadisi ne ruwayar muslim a sai kenan ukun da manzon Allah ya faɗa a nan gurin ba yana nufin takaituwa bane ba ma'ana a iya samun waɗansu adadi din amma yanzu mun samu wancan adadi cikin wancan ruwaya na muslim idan akwai wanda yake da wani hadisin garau kamar rana lokacin azhar sai ya miƙo mu ji amma karka kawo cewa banda wanda ya karka kawo wanda ya bada shaida lokacin annabi yusuf wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubrin qala innahu min kaydikun inna kai da kunna azim wannan baya shi dan hasali riwaya ce isra'iliya ba hadisi bane kuma ɗaya ce daga cikin maganganun tafsiri in ba haka ba akwai wanda suka ce shahidun min aliha babban mutum ne akwai wanda suka ce shahidun min aliha yaro ne jariri wai yana ɗakin an kawo shi reno kissa ce isra'iliya ba hadisi bane ba dan haka abinda hadisi ya tabbatar sai a tabbatar abinda hadisi bai tabbatar ba sai a bari a take dai annabi isa alaihi salam zai rinka yin magana da ya mutane tun yana yaro kankani sannan kuma zai magana da mutane bayan ya girba maganar da zai yana yaro kankani ita ce lokacin da aka tuhumci mahaifiyarsa cewa ta zo da yaro na zina laqad shi sai amfariya ya ta haruna ma kana abunki ra'a in wa ma kana ummuki baghiya kin zo da abin mamaki ya ke yar uwar harun mahaifinki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba mazinaciya bace dan me zaki zo da yaron da ba mu san ubansa ba fa asharat ilayhi sai ta nuna dan tace ku tambaye shi قالوا سيسك كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا زامي مغانو ديالو جاريري أكن زنن قويو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا wassalamu alayya yawma ولدت wa yawma amutu wa yawma wannan maganar da yake nan yana yaro kuma ita ce farkon maganarsa a duniya yace inni abdullahi ni bawa ne na Allah ba kanin Allah bane ba dan Allah bane <laughs> abdullahi ta da Allah alaka ce ta bawa da mahaliccinsa. abin halitta da wanda ya halitta shi shine mahaliccin ni kuma abin halitta ne shi shine abin bauta ni kuma ni ne mai yin bauta din atani kitaba ya bani littafi wa ja'alani nabiyya ya sani in zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kun ya sani in zama mai albarka duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu ya mun wasiya in yi sallah ya mun wasiki in yi zakka a iyakacin tsawon rayuwata wa barran bi walidati ya sa in zama mai da'a ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya bai sa ni ba in zanto jabbar azzalimi shaqiyan mara arziki mara mutunci wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wannan ita ce magana farko da annabi Isa ya a duniya ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ilimin sa ya san za a yi waɗansu kangararrun mutane da za su zo baya a tarihi su ce annabi Isa dan Allah ne ko su ce la'ukun alloli ne guda uku ko su ce shi karan kansa Allah din ne to sai Allah ya kaddar kalmar farko da annabi Isa ya faɗa a duniya ƙaryata masu wannan aqida inni abdullahi Ata ne alkitaba ina fata an fahimta shine wai kallimin nasa fil mahdi wa kahalan kuma bayan ya sauka zai wa'azi zai faɗakar kamar yadda hadisi suka nuna cikin bukari ko cikin muslim sai Allah ya wa min salihin kuma da cikin salihin bai anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم qalat sai maryam ta ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li waladun ta yaya da zai kasance a gare ni walam yamsasni basharun namiji ko bai kusance ni ba da nisan saduwa qala sai ubangiji ta'ala ce kadhalika allah yakhluqu ma yasha kamar haka ne ubangiji ta'ala ke halittar abin da ya ga dama idza qada amran idan ya nufin wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun ubangiji na ce da abin kasance fa yakun nan take sai abin ya kasance wato a nan gurin tana mamakin ta yaya za ta sami ɗa ba tare da namiji ya kusance ta ba sai Allah ce kazalika Allahu yakhluqu ma yasha wannan ya sha bamban da kisar zakariya a can ta aika kazalika Allahu yaf'alu ma yasha a nan kazalika Allahu yakhluqu ma yasha sai ubangiji ya zabi kalmar al-khalq a madadin kalmar al-fi'l da aka yi amfani da ta a kisar zakariya kamar da idan karanta a jiya saboda me yana cikin sanin ubangiji ta'ala ya san waɗansu za su su yi da'awar annabi isa ɗin allah ne sai yi amfani da kalmar halitta cewa halittarsa aka yi ana halittar allah kuwa ba a halittar allah kazalika allah yakhluqu ma sha ana halittar bawa ne ana halittar halitta ne amma allah ba a halittar idza qada amran idan ubangiji ta'ala ya so zartar da wani abu qada bi ma'ana arada daidai da kaulihi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan ya nufin wani al'amari zai ce da abin kun kasance yakun sai abin ya kasance ya kamata da ya ce kun fakana kasance sai ya kasance tunda annabi isa zai kasance ne nan gaba ko ya riga ya kasance tun baya tarihi ya kasance tun baya a tarihi ya riga ya faru amma sai aka yi amfani da kalma ta fi'ili mudari idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun idan yayi nufin wani al'amari zai ce da shi kasance fa yakunu sai ya kasance kalmar ya kasance a yanzu ko gobe ko jibi kenan amma da an ce fakana wato ya riga ya kasance wanda lafazin kana din shi yafi dacewa da kisar annabi isa da ayoyin suna magana ne akan ta to amma hikima da balagar da ke cikin kawo fi'ili mudari a wajen domin a nuna wannan ita ce sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqi sunnar Allah cikin halittarsa kenan annabi Isa an halitte shi bi qawli kun dukkan wani halitta bi qawli kun fayakun annabi Isa ba ne na farko ba lalle kafin shi akwai halittu sannan ba ne na karshe ba bayan shi kalmar kun fayakun za ta yi ta aiki daga nan har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa sai zanto cewa fayakunu mutajaddadan kullama tajaddadat al-irada tajaddada wujudul khalq yayin da duk nufin Allah ya sabuntu a yau Allah na san abu kaza ya faru to sai nan take abin kuma ya faru a gobe da jibi sai abin ya faru kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci ubangiji ta'ala na gudanar da al'amurra ya tsara su gurgudan yadda hikimarsa ta zo kafin su faru ya san za su faru ya musu lokacin faru wanda ba za a yi lattin minti ɗaya ba ba za a ƙara minti ɗaya ba ɗoriya akan yadda ya tsaro Kudurar ta zartar إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وبنجد زي سند شيء الكتاب لفظ الكتاب كودك الكتابة أكنتي ربوتو Allah ya koyar da annabi Isa rubutu ba tare da ya je makaranta malami ya koya masa ba ko kuma lafazin alkitab yana nufin jinsul kutubul munazzala min sama jinsin littattafan da Allah ya saukar kafin annabi Isa Allah ya sanar da annabi Isa waɗannan littattafan wayo, wa yu'allimuhu alkitab sai zanto al lam al da lam din da ke cikin istigraqiyya ce ko aljinsiyya ce shamilatun li jami'il kutubil munazzalati min as-sama'i qablahu ta shafi dukkan littattafan da aka saukar kafin sa kamar yadda muke kitab yana ɗaukar ma'anar rubutu da Allah ya ce wal musnatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum sai ce kitaballahi alaikum ma'ana abin da Allah ya wajabta ko ya rubuta ko ya zana akan ku kenan wal hikima kuma yana sanar da shi hikima shine dora kowane irin abu a inda ya dace a dora shi gane abu na daidai dan aikata wat taurat Allah zai sanar da shi littafin at-taurata annabi Musa alaihi salam wal injil za a sanar da shi littafin da kuma shi aka saukar wal injila wa rasulan ila bani isra'il sannan Allah zai turo shi a matsayin manzo zuwa ga bani isra'ilawa lafazin rasulan waɗansu malamai suka ce kamar afafi ne ko badal akan kalmar wajihan fi dunya wal akhirah sannan kuma rasulan ila bani isra'il haka al-irabun su waɗansu malamai suka ce a ana kaddara masa fi'ili wanda ya dace da sigar rasul din ai wa arsalnahu rasulan ila bani isra'il kuma muka turo shi zanto manzo zuwa ga bani isra'ilawa yana mai cewa da su anni ita kun bi ayati min rabbikum lalle ni na zo muku da aya daga wajen ubangijinku aya anan na nufin mu'jiza gagara koyo anni akhluqu lakum min at-tini ni zan rinka suranta muku tako in kwaba kasa in yi mutum mutumi da ita ka hay'ati tsairi a siffar tsuntsu fa anfukhu fihi sai in yi busa a cikin sa da bakina fa yakunu tsairan bi idnillah sai ya zama tsuntsu da izinin ubangiji lafazin tayyir ba wai tsuntsu ma guda ɗaya ba sai ya zama tsuntsaye A walam ya yarau da tsari fawqahum safat saboda tayyir ɗin jam'i ne na sa'ir wato akwai kalmomi da suke zuwa mufrad ɗin ya zanto fa'il wato jam'i ɗin ya zanto fa'al wa hadha ala wazn fa'il wa hadha ala wazn fa'al kamar tayyir sa'ir sahab sahib ina fata an fahimta kaga sahab ala wazn fa'al mukan ce wa sahabihi an fahimta ko kamar rakb jam'i ne na rakib rakib ala wazn fa'il ar-rakb ala wazn fa'al kamar da yake sayr ala wazn fa'al ina fatan kun fahimta war rakb asfala minkum walau tawa'atum laktalaftum bil mi'at ma'ana dai zai iya daukan kasa ya kwaba da ruwa yayi mutum mutumi na tsuntsaye daban-daban kuma yayi busa nan take da tsuntsaye sun tashi garken tsuntsaye fur sun tashi sama ba tsuntsu ɗaya ba shine as-sayr bi idnillah duk zai wannan ne da izinin ubangiji wa ubri'u al-akmaha wal abra kuma zan warkar da al-akmaha jumhurin malamai suka ce al-akmah allazi wulida a'ma shine wanda aka haife shi yana makaho mujahid ibn jabal kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito daga gare shi yace al-a'ma allazi yubsiru bin nahari wa la yara bil layl wanda yake gani da rana amma baya gani da daddare shine al-akmah kai nake so in ce al-akmah to amma ko ka babu rinjayen ma'ana ya tafi ne kan abin da jumhurin malamai suka faɗa cewa al'akma yana nufin wanda aka haife shi makahu kawo wanda aka haifa makahu ai zai gaje da likitocin ido wajen samar masa da ido amma annabi isa alaihi salam sai ya zo ya warkar da shi da izinin ubangiji ubrihul akmaha wal abras lafazin al abras wato zabaya kenan wanda suke da fari sama da yadda ya wuce misali ka gansa da dugo a jikinsu bari gawo haka a jikinsu sune al abras kaga ita ma cuta ce wadda ba a warkewa amma annabi Isa alaihi salam Allah ba shi izinin warkar da masu irin wannan cutar duk wannan wa ohil mauta ina rayar da matattu bi iznillahi da iznin ubangiji cewa da iznin ubangiji ya nuna ikon warkar da waɗannan masu cutuka da ikon farfado da matattu din nan ba da fawa sa bane da izinin wane ne iznin ubangiji shine yace bi iznillahi wa unabbiukum bima ta'kulun kuma zan rinka labarin ba ku labarin abinda kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuka boye a ku ba ku ci ba ma'ana ka iya zuwa da safe majalisin annabi isa alaihi salam ya baka labarin da mai ka ya kumallo mai ka dafa yau da safe ko mai rage na buhunan abinci a cikin suto din gidanka bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika lalle a cikin hakan la'ayatan akwai aya lakum a gare ku ta cewa ku gaskata ni manzo ne in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani tallace ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي kuma halin kasancewa ta zan zama mai gaskata abin da ya gabace ni min at littafin at-taura ba zan sabawa at-taura ba sai cikin wani sashi na hukunce hukunci amma ina ma da ba da gaskiya da ita a matsayin littafi ne da Allah sakara annabi Musa wa li uhilla lakum ba'd allazi harrama alaykum kuma zan rinka halatta muku wani sashi da ya zama haram a ku wato shari'ar at ta zo da hukunce hukunce da waɗanda suke da zafi an kanya wanda take mikakkiya sai kuma فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاني إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهداء الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين bayan annabi isa ya gama bayaninsa na jan hankalin banu isra'ilawa su yi imani su ɗauke shi a matsayin bawa yake ga Allah manzo kuma na Allah su ɗauke shi a matsayin jakada da Allah ya turo don yi musu bayanin me za su bi don su tsira gobe kiyama sai ya fahimci cewa ko alama ba za su karɓi shiriyarsa ba Allah ce falamma ahassa Isa minhum al-kufra yayin da annabi Isa ya gano kafirci a tattare da su ya ga alamun kafirci ko cikin maganganunsu ko ayyukansu ko kuma fuskarsu. domin idan ka faɗi magana mutum ya yarda da galibi kakan gane a fuska bai yarda da ita ba za ka gane a fuska kallon da ya sai ya fahimci cewa sun koye kafirci a cikin zuciyarsu ba su gaskata shi ba qala nan take sai ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga taimakon addinin Allah qala al-hawariyun sai waɗansu mutane da ke kira alhawariyun suka ce nahnu ansarullah mu mun yadda mu taimaki addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah washhadu bi anna muslimun kuma ka bada shaida cewa mu musulmi ne ma'ana sai ya nemi suwa za su taimake shi akan waɗancan da suka bijire mishi suka kafirce mishi to lafazin alhawariyun yana nufin tatattun mabiya waɗanda suke da ikhlasi wajen biyayya ga shugabansu da haka sai ce man ansari ila Allah sai alhawariyun wato waɗansu tatattun mabiya masu ikhlasi da karfin imani suka ce a nanu ansarullah mu mun yadda mu zo mu ba Allah mun yadda mu tafi addinin Allah ko da yake waɗansu malamai na fassara alhawariyun waɗansu mutane ne masu sanya farin tufafi da ya sha bamban da sauran mutanen zamanin su amma kafin farin tufafi da suke sawa sun sami farar zuciya ne wankakkiyar zuciya da suke da imani ko yaya wato galibi akan sami wato ta janusi tsakanin zahiri da batini in zuciya ta yi kyau sai maganganu da ayyuka sai su yi kyau idan ta yi muni to kaga wato sai ga maganganu da ayyuka su ma ba za su yi kyau ba idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi yayin da bi mutum ya kasance yana da mummunan tunani to duk sai ga mummunan aiki zai yi ina fata an fahimta a takaice dai alhawariyuna ta tattun mabiya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga jabir dan abdullahi yace manzon Allah ya ce kowane irin al'umma kowane annabi kai kowane annabi yana da hawariyi tataccen mabiyi wanda yake da shi yace wa hawariyyu Zubair ibn al-Awwam tataccen mabiyi na shine Az-Zubair ibn al-Awwam wannan hadisi ana kafa hujja da shi dan nuna falarar Zubair ibn al-Awwam wanda yana cikin mutum goma da aka musu bishara da gidan aljanna suka ce amanna billahi wa sharbi anna muslimun rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wattaba'na ar-rasul mun yi da'a da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faktubna ma'a shahidin ya Allah ka rubuta mu cikin masu ba da shaida kan cewa lalle annabi Isa alaihi wato mun yi imani da da manzon tsira annabi Isa da ka turo a lokacin mu sannan kuma faktubna ma'a shahidin rubuta mu cikin masu ba da shaida akan cewa shi annabi ne shi bawa ne na Allah sai Allah ce wa makaru su yahudawa su bani isra'ilawa wa makaru sai ko suka kulla makirci dabara ta nufin kashe annabi isa alaihi salam wa makar sai ubangiji kuma ya mayar musu da martani game da makircin su wallahu khairul makirin ubangiji shine fiyayen masu kullalliya duk mai kulli a bayan ubangiji ta alaiki sai dai kullin Allah kulli ne na adalci ba na zalunci ba amma kullin kafirai da yahudawa da munafikai kulle ne na zalunci dan a zalunci wani su sun kulla dabara dan kashe annabi Isa annabi Isa kuma alaihi salam Allah ya kulla masa dabara da zai tsira da kansa Allah ya dauke shi hadisi ya tabbata riwayar ibnu abi hatim daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi annabi Isa lokacin da ya ji yahudawa na kokarin kashe shi sai ya tara mabiyansa waɗansu daga cikin almajiransa mutum goma sha biyu ya ce da su a cikin ku na tabbatar akwai wanda za su kafirce mu so goma kamar yadda da suka ba da gaskiya da ni wato akwai wata fitina da za ta faru waɗansu su kafirce sai ce amma abin da nake so a cikin ku waye zai yadda ya lamunce in roƙi Allah ya ɗauki kamanni na na halitta ta ya ɗora a kan shi idan an zo nema na sai a gan shi a tsaye tsammanin ni ne a kashe shi aljanna taimako masa sai wani yaro saurayi ya daga hannu ce gani sai annabi ta ce zauna ban da kai sai ya sake wani ta magana duk da tijan suka yi shiru wannan saurayi ya sake cewa gani har aka yi haka sau uku to banda abin da tijai ba su ne suke dam da kabari ba da ba sai mutum ya je bai karasa cikin ya shiga aljanna amma kaga matasa <laughs> shabab kenan wato ko ba sai ce gani sai annabi isa ba yadda yi sai roƙi Allah ya ɗauki kamannin sai sa wannan sai aka ɗauki kamannin sa aka sanya wannan yaro ta yadda da ka shi kaga annabi isa sai annabi isa ya shiga cikin ɗakin sa akwai window ko kuma taga ko kuma kai eh, to me zan ce masa ana kiran shi da Hausa alkuki wato a gini na mutan da za a ga a jikin katanga an yi wata an yi wani abu kamar taga amma ba ta hudawa sai a sa fitila a kai alkuki kenan ana kiran shi da larashi rauzana ko miskati kamskatin fiha misbah al-misbah fi zujada al-kuki da Hausa kenan annabi Isa alaihi salam sai dai ya hau kan wannan abin yana tsaye a nan gurin ko yana zaune a nan gurin ubangiji ta ala ya dauke shi daidai lokacin yahudawa sun zagaye gidan suna kulla dabarar ya za su shiga daidai lokacin da Allah ya dauke shi su kuma sun shigo gidan suna shigowa sai suka ga waɗannan mutane suna ganin waɗannan mutane ga wancan mai kama da annabi isa sai suka ɗauka shi ne a tsakankanin almajiran suna karantar da su sai suka kama shi suka kashe shi sai suka fita suna dawa ai mun gama da shi mun gama da shi mun kashe shi mun kashe shi sai da Allah ke cewa wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah da mummunar maganar su suka rinka cewa mun kashe masihu isa ibn maryama rasulullah Allah ce wa ma qatalu ƙarya suke ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahum kamanta musu shi aka yi da wani suka kama wani suka kashe suna tsammanin shi ne wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min wanda suka kama suka kashe suna shakka su kansu ba su tabbas wa ma qataluhu yaqina ba su kashe su ba bisa ga yaqini ko tabbas bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya dauke shi zuwa gare shi Allah ko ya kasance aziz mai izza sannan hakim mai hikima subhanahu wa ta'ala to lokacin da aka dauke shi din nan aka zo aka kashe wannan su sauran almajiran sun riga sun san tabbas wannan wanda aka kashe ba annabi isa bane da a gaban su komai ya faru yahuda sun fita suna gada sun kashe annabi isa su ku sauran waɗannan mabiya annabi isa sun tabbatar ba shi bane to daga nan sai suka dawo su dinnan annan sai suka kashi gida uku waɗanda suka ce tunda har ya hau kan wannan window din kuma daga baya muka neme shi muka rasa to lalle ya tabbata Allah ne ya yi tafi sama ya kyale muke kenan sai suka allantar da shi waɗansu suka ce a'a ba Allah bane dan Allah ne saboda haka dama Allah ya turo shi ne don ya zauna cikin mu dan wani lokaci ya gama kuma ya koma ya je kai rahoton mai muke ciki suka ce dan Allah ne kashi na uku suka ce a'a mu bu mai daba Abdullahi ne Rasulullahi dan kafin hakan ta faru ya ba mu labarin abin da zai faru muna nan a aqidar mu ta cewa shi bawa ne sannan manzo ne yana cikin zababbun bayi to sai waɗancan tawagar guda biyu da suka kafirce suka yaƙi waɗannan tawagar guda ɗaya har sai da suka kashe su ina fata an fahimta dan kasta fita su faɗi hakikanin gaskiyar me ya faru to amma sai Allah ya cigaba da saukar da wahayi yana musu fallasa shi yasa wanda duk Allah yake da shiriya ko da ya rike addinin kristanci idan ya ji bayanin hukuncin wannan kuma ya nazarin bible ɗinsa sosai da sosai sai ga ya gane wanda ko Allah bai yi shi da shiriya ba ba yadda za a yi shiriya sai ya rike zancen da waɗancan ɓangarori guda biyu ko dai ce shi ibnullahi ne ko kuma ya ce shi ɗin kansa gaba ɗaya Allah ne ko ce ɗan Allah ne ko ce shi kansa gaba ɗaya Allah ne a madani ya dacewa Abdullahi ne wa Rasulullahi to kaga wannan shi ne abinda muke jan hankalin waɗanda ubangiji ta Allah ya haɗa mu zama ɗaya da su a ƙasa wato kiristoci su sake nazari game da littattafan su ko shaka babu za su ga bayani da ke nuna annabi Isa Abdullahi ne Rasulullahi ne mu a matsayin mu mu musulmi annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne yana cikin mafifitan bayi kuma imanin musulmi ba zai inganta ba ya zama musulmi har ya sa zai shiga aljanna sai ya yarda da annabi isa alaihi salam aqidar mu tana da fadi tana da yalwa to amma abin da yake faruwa shine ya kawo cikas kiristanci ya shigo kasashe irin namu ka fada da ka fada da mulkin mallaka to dan saboda haka a cikin aqidar yaɗa kiristanci shi din akwai kuma ya akwai kuma aqidar mulkin mallaka ya za a mulki ku a sace arzikin kasar ku hakan ba za ta yiwu ba sai in an raba kanku babu abin da za a raba kanku yayi tasiri irin addini to shi yasa turawan yammacin duniya suka da kristanci a kasashe irin namu kuma suka rinka farautar ƙananan kabilu don su yaɗa musu kiristanci irin ƙananan ƙabilun da manyan ƙabilu in an duba a baya a tarihi sun yi musu wani abu na zalunci wannan duk inda mutane suke farare bakake turawa larabawa hausawa yarbawa kowane ne duk inda babbar kabila take sai ta zalunci karama haka abin yake a tarihin duniya saboda shi dan adam zalunci din sufa ce ta shi ba abin da ke kankare masa ita sai in yayi imani da littafin da Allah ya saukar sai hakan ya gyara shi wa hamalahu al-insanu innahu kana zaluman jahula akwai zalunci akwai jahilci da ya ga ya fi ƙarfin wani sai ya masa kwace da ya ga ya fi ƙarfin wani sai ya take masa hakkinsa ko shakka babu kananan kabilu a kasan Borno ban mamaki manyan kabilu sun tattake su sun zalunce su a wani lokaci na baya a tarihi ko ya zuwa yau lokaci mai tsawo ko na kusa ƙananan kabilu a kasar Hausa ko shakka babu Hausawa sun zalunce su kamar da ƙananan kabilu a kasar Fulani ko shakka babu a tarihi ya nuna da yawa daga cikin Fulani sun zalunci kananan kabilu to amma zaluncin da suka yi abin da ya kamata su kananan kabilu su kalla shin Qur'ani da hadisi ne sai yi wannan zaluncin ko zalunci ne na ɗan adam a matsayin zalimi dan da yawan su zaka samu cewa inda za su je wata ƙasa ba Najeriya ba su samu waɗansu kabila ne daban suke yin addinin musulunci ba Bahaushe ba ba ba sun yadda su shiga amma babu yanda za a yi suna Najeriya Kanuri na musulunci su yi Bahaushe na musulunci su yi ba Fulatani na musulunci su yi dan sun riga sun ga a baya a tarihi Hausawa sun zalunci kakanninsu Fulani sun zalunci kakanninsu wannan ba ma iya cewa bai faru ba ko ya faru abu ne da ya iya faruwa din a ko ina a duniya irin da yake faruwa a Najeriya amma tura mulkin mallaka sun suka yi kokarin rike wannan a coci idan mutane an shigar da su coci ba a koyar da su bible irin yadda ake koyar da su gaba da kabilan da suke zama daya kasa daya al'umma daya gari daya ko jiha daya ba wata koyarwa ingantacciya a coci ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko gyara ɗan abadan a matsayinsa na bil'adama sai waƙoƙi sai kaɗe kaɗe sai kuma nuna musu cewa wane ya danne ko wane ya danne ko wane ya danne to kaga a nan gurin sai su tashi da tsananin gaba na ƙananan kabilu na ƙin manyan ƙabilun da suka zalunce su a baya a tarihi su ko manyan kabilu a maimakon su ce zaluncin nan ya faru shekara arba'in hamsin ɗari baya a tarihi wanda suka yi kakanninmu ne da kakanninku mu da muke kai yanzu mai muka muku na zalunci su yi wannan bayanin a fahimci juna a yi bayanin yaya addinin mai yake na musulunci baya cikin za bai goyi bayan zalunci ba to sai a yi kokarin wannan na kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya wannan kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya kuma tura mulkin mallaka suna tsarin rike wannan a matsayin wani mukami da za su haifar da gaba da rikici dan watan wata rana su shigo su ce za su raba fada irin yadda suka yi a Somalia irin yadda suka yi a Iraki irin yadda suka yi a Vietnam irin yadda suka yi a Japan tun lokacin yakin duniya har yanzu sun je sun yi bai sun ki tafiya irin yadda suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza suna neman wani dalili da za ba su da zai halatta musu shigowa cikin kasashen mu ko kuma ko ba su shigo ba mu yi aiki a madadin su mu yaƙi juna mu karkashi juna a madadin su babu yanda za a yi lokaci guda ko shekara ashirin aka baka aka baka kowace irin baka madiya dama ta yadawa ka ce gaba ɗaya sai ka share arewa ba kirista ko ɗaya sai tsantsar musulmi kai ma kirista ko da amerika za su tara ma duk kuɗin da ke cikin bankunanta a haɗa maka da na japan a haɗa maka da na jaman da na faransa ba yanda za a kace za ka iya kiristantar da ko da jihar borno balantana arewacin najeriya ubangiji Ala ya yi mu a wannan tsarin huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min mu musulmai mun riga mun san haka hikimar Allah ta so amma ya shar'anta mana liwa wa'azi mu fadakar li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana wanda ya shirye shiryu wanda bai shiryu ba mu yi hakurin zama da shi a haka yana ba mu haushi din jaraba sai mu ji haushin mu samu lada mu shiga aljanna ranar tashin kiyama ya kulla mana makirci mu kulla mu fita ya kulla mu fita wani lokaci ya kashe mu wani lokaci ya cuce mu wani lokaci a soke mu da allura asibiti wani lokaci a yi kaza duk dai mu yi shahada mu shiga aljanna haka Allah tsara ba za mu iya wata Allah bai ba mu wata karama ta yin addu'a da ya shafe ku ba ba kuma ba za ku yin addu'a duk a shafe mu ba me ya kamata ku yi sai ku bayyana aqidar ku da dalilai da za a gamsu mu mu bayyana samu da dalilai da za a gamsu sai a gani wane ne yake da gaskiya shi kenan sai karka yayin da ka fahimci ni nake da gaskiya kar ka kalli kabila ta bahaushe ne kanuri ne wane ne daga sama nake daga kasa nake in mun rabu a nan kai babur ne ni kanuri ko kai shuwa arab ni kanuri ko ni bahaushe kai wa fulata ne mun hada a can sama wajen adamu da hawa'u akwai bahaushen da ba asalinsa annabi adam ba akwai babur ko wani margi ko wani kanuri ko wani bafulata ne ko inyamuri ko wani ko ma wane ne to ashe ya kamata mu kalli wannan wato abinda wannan ke nufi so nake in ce da su abokanan zaman mu na kasa daya wato su kalli makida ta in mulkin mallaka da kullum suke dasa musu gaba tsakanin su da mutanen da kasa su ɗaya sun yi irin wannan kun gani a Liberia an yi kashe kashe sun suna ƙasar su suna cikin arziki sun yi a Sierra Leone kuna gani sun yi a Burundi inda ma babu musulman sun yi a Rwanda inda ma babu musulman so suke su cimma manufarsu ta mulkin mallaka kadai ba wai yada addini a matsayin na addini ba kuma ka je ranar lahadi yadda ake zuwa coci a maiduguri ka je london yadda ake zuwa coci a london ranar lahadi da gani a maiduguri sai ga coci daya na da mutum dubu ɗaya ko dubu biyu sai ka je london ba za ka samu coci ɗaya mai mutum ashirin ba ba daga ta taho ba ka je har rome a italiya ba za ka samu coci ɗaya da mutum ashirin a ciki ba saboda rayuwar ce ta materialism kawai a tsakankaninsu amma sun rike addini don cimma manufa ta mulkin mallaka sai suka zo da murgudadde bayan sun samu ingantacce dan su hada fada tsakanin murgudadden da miƙaƙƙe ina ganin wannan bayanin kila zai fito da abubuwa ne. kuma ina ganin idan muka ci zamu ci gaba mu ce inda ya kamata mu tsaya sai mu dakata anan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya tafi